that in the face of liability preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and I will abide by the code of conduct contained in the fifth schedule Rantsuwar shugabannin ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar Yobe ke gudana kenan bayan kammala zaɓen ranar Asabar ɗin da ta gabata. Zaɓen da ya dinga shan suka daga ɓangaren jam'iyya mai mulki a ƙasar wadda kuma ta kasance babban jam'iyyar adawa a jihar Yobe wato jam'iyyar PDP. An dai gudanar da wannan rantsuwar ne a garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe bayan sanarwar da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Yobe Alhaji Muhammad Jure na cewa dukkanin shugabanni goma sha bakwai da kasalolinsu 'ya'yan 'yan jam'iyyar apc ne suka lashe wadda kuma ita ce jam'iyya mai mulki a jihar yobin sabbin shugabannin ƙananan hukumomi sun sha rantsuwan ma aikin ne dai a bainar dubban al'ummar jihar da ma gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam wanda ya dinga gugan zana kan kai goro da murya aka dinga yi kan zaben ƙananan hukumomin jihar na cewa bai kamata a gudanar da zaɓe cikin wannan yanayi na dokar ta ɓace da jihar ke ciki ba. mu mutane da muke kasa a yobe muna ganin kuma mun abubuwan da suke faruwa a cikin yobe kowane kowane gam kowane gari kowane kawai kowane unit mu muka san kanmu Allah ya shi addu'a mu mu a sanin ban ji cewa ko a wani local government ko wani accident ta faru ko wani ya ji rauni ko wani ya fadi moto ta ta wannan ne ba mu je ba amma saboda rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah da ƙarya da ana so a fada irin dai a bada wrong information can a saurare su maganarsu da gaskiya suka ce mutane bakwai sun mutu a kwace su ba wani kuliyar da na ja ta kashe ko tawa so mu kullum ban matsammani a wajen kowa a hannun kowa sai a hannun ubangiji wanda ya gaskiya sai ya sa kuna gani bura-bura ba ni da godfather kwata kwata ba ni da godfather duk wanda ya ce shi godfather na karya yake in ta godfather ne ba zan zo yi da na tsaya na ina magana ba Allah ne ya ni na san shi ne ina bauta masa shi ne mai yi shi ne mai bayarwa to wai mai shugabannin ƙananan hukumomin da aka rantsar a har yanzu kuma suka sa a gaba a sunana da adamu ya haya alfira chairman na Nigeria local government a Yobe state yanzu babu abun da yake a gabanmu illa mu ga cewa jama'ar da suka zabe mu mun taimaka musu mun yi musu abubuwan da suke so misali irin su kamar ruwan sha a hanyoyi hanyoyin da za mu iya gina musu makarantu a kuma ba su magani da gina asibiti da kuma jan wuta inda ya kamata mu ja da kuma baiwa matasa abin yi wayannan dai su ne a gaban mu? Alhaji Adamu ya haya kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Yobe wannan da ita ce rantsuwa bayan shekaru biyar da aka gudanar ba tare da zaben ƙananan hukumomi ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobe a Najeriya.